Markus Sura ta sha uku Yesu yana fita daga haikalin sai ɗaya daga cikin almajiransa ya ce masa, Malam, dubi irin duwatsun nan da gine-ginen nan. Sai Yesu ya ce masa, Kaga manyan gine-ginen nan, ba wani dutsen da za a bari na akan ɗan uwansa da ba za a baje shi ba. Yana zaune a kan dutsen zaitun wanda ke fuskantar haikalin sai Bitrus da Yakubu da hayya da Andraus suka tambaye shi a keɓe suka ce, Gaya mana yaushe za a yi waɗannan abubuwa, wace alama kuma za a gani sa'an da suke shirin aukuwa? Sai Yesu ya fara ce musu, Ku kula fa kada kowa ya ɓadda ku. Mutane da yawa za su zo da sunana suna cewa, Su ne ni, har su ɓadda mutane da yawa. In kuma kun ji labarin yaƙe-yaƙe da jita-jitarsu, kada hankalinku ya tashi. lalle ne wannan ya auku, amma ƙarshen tukuna. Al'umma za ta tasar wa al'umma, mulki ya tasar wa mulki, za a yi ta raurawar ƙasa a wurare daban-daban da kuma yunwa, amma fa duk wannan masomin azaba ne tukuna. Amma ku kula da kanku, don za su kai ku gaban majalisa, a kuma yi muku duka a majami'u, za a kuma kai ku gaban mahukunta da sarakuna saboda sunana. domin ku ba da shaida a gabansu, amma lalle sai an fara yi wa dukkan al'ummai bishara. Sa'ad da suka kai ku gaban shari'a suka miƙa ku, kada ku damu kan abin da za ku faɗa, amma duk abin da aka yi maku baiwa da shi a lokacin nan, shi za ku faɗa. Domin ba ku ne kuke magana ba, Ruhu mai tsarki ne. Ɗan uwa zai ba da ɗan uwansa a kashe shi, uba kuwa ɗansa. ‘Ya'ya kuma za su tayar wa iyayensu har su sa a kashe su. kowa kuma zai ƙi ku saboda sunana, amma duk wanda ya jure har ƙarshe zai tsira. Sa'ad da kuka ga an kafa mummunan aikin sabo mai ban kyama a wurin da bai kamata ba, mai karatu fa ya fahimta. To, sai waɗanda suke ƙasar Yahudiya su gudu su shiga duwatsu, wanda yake kan soro kuma kada ya sauko ya shiga gida garin ɗaukar wani abu, wanda yake gona kuma kada ya koma garin ɗaukar mayafinsa. Kaitan masu juna biyu da masu goyo a wannan lokaci. Ku yi addu'a kada abin nan ya auku da damuna. A lokacin nan za a yi wata matsananciyar wahala irin wadda ba a taɓa yi ba tun farkon halittar da Allah ya yi, har ya zuwa yanzu ba kuwa za a ƙare yi ba har abada. Da ba don Ubangiji ya taƙaita kwanakin nan ba, da ba ɗan adam ɗin da zai tsira. Amma sabili da zaɓaɓɓun nan da ya zaɓa, sai ya taƙaita kwanakin. a lokacin nan kowa ya ce muku, kunga ga almasihu nan, ko kunga ga shi can, kada ku yarda. Don almasihan ƙarya da annabawan ƙarya za su firfito, su nuna alamu da abubuwan al'ajabi, don su ɓadda ko da zaɓaɓɓu ma in zai yiwu. Amma ku kula, na dai gaya muku komai tun da wuri. Amma lokacin nan, wato bayan tsabar wahalar nan, za a duhunta rana. wata kuma ba zai yi haske ba taurari za su rika faduwa daga sararin sama za a kuma girgiza manyan abubuwan da suke a sararin sama a sa'an nan ne za a ga ɗan mutum yana zuwa a cikin gajimare da iko mai girma da ɗaukaka sa'an nan zai aiko mala'ikunsa su tattaro zaɓaɓɓunsa daga gabas da yamma kudu da arewa wato daga iyakar duniya har ya zuwa iyakar sama ku yi koyi da itacen ɓauri. Da zarar rassansa sun fara sakuwa suna toho, kun san damuna ta yi kusa kenan. Haka kuma sa'ad da kuka ga waɗannan abubuwa suna aukuwa, ku sani ya kusa to a bakin ƙofa ma yake. Hakika ina gaya muku, zamanin nan ba zai shuɗe ba sai duk abubuwan nan sun auku. Sararin sama da ƙasa za su shuɗe, amma magana ta ba za ta shuɗe ba. amma fa wannan rana ko wannan sa'a ba wanda ya sani ko mala'ikun da suke sama ko ɗan sai dai uban kaɗai ku kula ku zauna a faɗaki kuna addu'a domin ba ku san sa'ar da lokacin zai yi ba kamar mutum ne mai tafiya in ya bar gida ya wakilta barorinsa kowane da aikinsa ya kuma umarci mai jiran kofa ya zauna a faɗaki to ku zauna a faɗake fa don ba ku san lokacin da mai gidan zai dawo ba, ko da yamma ne, ko da tsakar dare ne, ko da carar zakara ne, ko da safe ne, kada ya zo kwaram ya samu kuna barci. Abin da kuwa na gaya muku, ina gaya kowa ne, shi ne ku zauna a faɗake.